wanda ya aikata zina wanda ya zo da kansa ce ya aikata zina kamar yadda muka gani a kes na ma'aisa al'asirin wanda bayani akan kirkin majiya hanya ta biyu shi ne a samu mace ba ta da miji amma ta yi ciki to shi ma nan ba mu ta shi wannan matar ta zama manzana ce a ko kamar yadda muka gani a kes na galibiya wanda mun yi magana a kansa jiya to hanya ta uku shi ne wanda ya yi zargin ko ya tuhumar da zama ya kawo shaidu guda huwa a dare idan bai kawo shaidu guda hudu a dalai ba to ya aikata abin da ake cewa kazafi Allah madaukin sarki ce wanda ne da yamuna musana waɗanda suke jifar kamakon mata wato an kira abin da jifa domin kamar yadda ake girman dukiya masa wancan kai to haka nan wato ƙarfi yake cutarwa wato ga mutuncin dan adam shi yasa sai aka ambace shi da jima aka ce wallazina yarmuna al-mursalat waɗanda suke jefar katangagun mata wasu izina ba tare da sun kawo shaidu ba musulunci ya masa hukunci guda uku hukunci na farko za a musu gudana tamanin hukunci na biyu ba za a kara karɓar da sau rayuwarsu hukunci na uku allah ya ba su satifikin da cewa su masu ɗaya ne to wannan shi ne hukuncin da aka zartar malamai suka ce idan wani ya yi wani kazafi ba za a yi hukunci ba sai an samu sharuɗa guda tara sun tabbata idan an samu sharuɗa guda tara wato wannan amalin islamic civil procedure to idan sharuɗa guda tara sun cika to a wannan lokaci ne za a tabbatar da haɗi na ƙazali sharuɗa guda biyu sun shafi shi wanda ya ƙazali sharuɗa guda biyu sun shafi kalmar da aka yi amfani da ita wajen yin ƙazali sharuda guda biyar sun shafi shi wanda aka yi kazafi sharuda guda biyu da suka shafi mai yin kazafi mai yin kazafi ba za a yi masa haɗi na ruwa da tamanin ba sai idan na farko ya zama ke ya rauka yi wanda bai balaga ba in yi cewa wani shi ba za a yi masa ruwa da tamanin ba a wani biyu da zama yana da hankali mahaukaci in yi cewa wani shi ba ya da shiru ba za a masa bulala tamanin ba kaga an ce za a masa bulala tamanin masu ba su masu zama ba wa ɗaya sharuɗa guda biyu da suka shafi kalmar da aka yi amfani da ita shine zama na ka jefe shi ne da cewa ya yi zina ko ka jefe shi da cewa ya yi wani dan ka tume shi da sata ba za a masa bulala tamanin na biyu ba dan ka jefe shi da kalmar cewa ɓarawo ne ba za a maka bulala kamar da sunan tare da ba sai dai a maka abin da ake kyau ta addini dan ka ce masa dan kwaya ko mutumin banza ko wata kalma da ya da wannan ba da ma a maka bulala da tare da sai ka ce masa mazalaci ko kuma ka ce masa bai ruwa ne kalmar mazalaci ko da ka ce masa shi kansa mazalaci ko ka ce masa da zina duk wanda ka fara a ciki to ka duka sharri wato dai haddi za a gudanar da haddi a kanka amma idan ta yi abin da ake su zuwaye da kama ta yi shafuɗe a nan ne malamai suka yi sabani misali kana magana da mutum sai ka ce masa to ya abin da ya ji ba mazinaci ba ne to kaga kai ba mazinaci ba ne to mafhumul mukhalafa wato shi ne idan shi ne kake magana da shi ne shi mazinaci ne wannan shi ake cewa tarihi idan kai mutum irin wannan a wajen imamu malik kai sai ka masa kazali kawo shaidu guda uku ko ka sha bulala tamanin saboda haka sai ka yi takatsantsan ka san kalmomin da za ka yi amfani da su wasu daga cikin malama sun ce za a tafi ka me kake nufi kana nufin shi mazinaci ne ko me kake nufi da magana in ka ce iya eh, abin da nake nufi kenan to wato gula da kazali ta tabbata idan ka ce a ba abin da nake nufi kenan ba to sai dai a maka taziri don karka sake ko la ko kuma bakwai don ta'ziri ba cika son ya wuce bulala goma ba amma a wajen imamu malik in kana magana da mutum ka ce masa saukin abin ni ba mazinaci ba ne to hali ya gama shirka sun cika me ya dalilin imamu malik ya ce domin allah ya zargi yahudawa ya la'ance su cikin dalilin da ya sa kuma ya la'ance su ubangiji ya bayyana cewa saboda su yi wa maryam mahaifiyar annabi isa kazari a inda ya ce wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama cikin abin da ya sa ya ne wa yahudawa albarka sun aikata imanin jama abubuwa guda biyu abu na farko ne sun aikata kafirci abu na biyu kuma sun faɗi wani injiniyar magana a mummuna sun yi kirkiro da sun dangana daga wani ma'aikatar annabi isa sun ce mata mazinaciya to amma idan ta kuka abin da suka ba cewa suka yi mazinaciya ce ba magana suka yi jiwalai ne kamar wata cewa suka yi ya kuka haruna mata da abubuwa a أخت هارون يا إير هارون ما كان أبوك امرأ سوء بابنك بابا سوء من الله ما أنا وما كان أمك بقيا ما يكفيك إتما باقار ومسي وكنا ولا تنهي بذور شيء ثاني كتابوش kin ga wasu ce mata wannan tattaki dan zina wannan sai suka ce to ya haka haka ya baban ki ba mazinaci ba ba mazinaciya ba sai suka taya to amma da suke nufi ita mai ce ce ita mazinaci siya ce sai Allah ya tumbe su da sun mata kazalin ya ce wa kaunihim ala maryama buhutanan ba bisa wannan ne ya mawa malik ya ce tun kana magana da mutum sai ka ce masa sauki abu da ni ba mazinaci ba ne ko wata kalma mai kama da wannan ya ce to wannan ka masa kazafi ne haɗin kazafi zai hawa kanka imam mali ya ce kuma a qur'anin da girma sau da dama za ka ubangiji yana amfani da irin wayannan kirayoyi annabi shu'aibu mutanensa suna so su ce masa wawa ce to maimakon su faɗi haka sai suka faɗi akasin haka amma abin da suke yi sai suka ce innaka la'antal alim إنك لأنت الحليم إنك لأنت الحليم الرشيد wato suna so su ce masa wawa ballace sai suka ce innaka la antal alim lalle kai ai kai ne mai hakuri mai hankali rashid shi ya yi amma da suka so su ce masa wawa ballace sai suka ambaci kishiyar abin da ya ambata amma ma'anar kishiyar abin da suka faɗa shi suke dangantawa zuwa gare shi to irin wannan kinar in kai Qur'ani ne zo magana akan ana yi wa Abu Jahil azaba a akwai abin da Allah madaukin sarki zai ce masa sai ce masa zo ko innaka ko innaka antal azizul karim ana yi wa Abu azaba a wuta sai Allah ce masa zo ka dandana innaka antal azizul karim ai kai ne babban mai daraja mai karanci alhali abin da ake nufi kai kaskantacce ne wulakantacce sai aka ce masa mai na kamar kai da kaga mutum yana cikin wahala sai ka kalle shi ka ce ai kuke jin daɗin gari yau da nan amma da kake nufi abin da kake nufi ya shiga uku ya shiga ya bari ya ga aka da duniya ta masa kawai tonton ta kunne shi sama ta kunne shi haka amma da kun gaba ya ka sai ka ce masa ai su ne masu miƙe gaba su da jin daɗin gari to bisa wannan ne imamu mali ya ce idan kai amfani da irin wancan kalma to nan take hukuncin kanabi ya hau kanta sharuɗa guda biyar da suka shafi wanda shi aka yi wa kazafin malamai suka ce shar'i na farko dole wanda aka yi wa kazafin ya zama bani ne yaro karami idan ka masa kazafi ka ce masa mazanaci ba za a maka haddi ba domin ko da gaskiya ka faɗa yaro ba za a masa haddin zina ba yaro karami wanda mai balaga ba saboda haka abin da ka faɗa sunan shi karya ba sunan shi kazafi ba abu na biyu ya zama mai hankali ne marar hankali idan kai masa kazafi ba za a maka haƙƙi ba domin mutuncin mutum ake so a kare shi ko mahaukaci bai ma da mutuncin da ake bukata a kare ne wannan shi yasa idan aka yi wa mahaukaci kazafi wannan ma ya sa a yi wanda ya kazafin haƙƙi bayan wannan ya zama musulmi idan aka yi wa kafirin kazafi ba a yi haƙƙi a musulunci amma ba biya shi ne wanda aka yi sabani a kansa za a yi haƙƙi akan an masa kazafi ko ba za a yi masa shi ma sharɗi ne sharɗi na hudu ya zama na ne ba bawa shi ta idan aka yi masa kazafi a lokacin ake yin haji idan bawa ne ya faɗa kazafi za a masa haɗi da arba'in ba da tamanin ba amma idan na ya yi bawa kazafi to ɗan ba za a yi masa haɗi ba sai dai a yi masa ta'aziri saboda martaba su ba ne ba ne amma idan an je kiyama za a yi wa ɗan haɗi a ranar tashin kiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da ya yi wa bawa ƙazari ranar tashi alkiyama Allah zai sa a masa hadi bulala tamanin a gaban taron duniya kenan shi ma bawa a masa kadari babban bala'i a musulunci sharafi na biyar mutumin ya zama kamamme ne idan dama mutum wato bai da kamun kai sai ya kai masa kazaki to ya riga ya jirka kansa inda ake tuhuma irin wannan mutuncinsa bai da kariya shi ya sa malamai suka sa kamewa ta zama tana cikin shar'i kamin a yi wa mutum wato hadin da kalabi da su ne sharuɗa guda tara da sai sun cika kamin a yi wa mutum hadin da kalabi saboda haka ayar sai aka ɗauke sarki ce wa ne ya nuna musana waɗanda suke jifan katangagun mata mata kamaku ba su ji ba ba su gani ba su ce ba su yi zina kamar yadda munafukai suka ce ya Aisha radiyallahu hala matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi zina da wani sahabi shi ma sahabi kamar ne wanda musulunci ya saukar da ayoyi masu yawa da ba da kariya ga Aisha radiyallahu anha duk da cewa shi ya shi'a la'anatullahi alaihi har yanzu su ba su yarda da wannan ba su a da su Aisha ya ce annabi saboda yana santa da yawa shi yasa ya gagara yi mata haddi amma babu matsala idan limamin su na karshe ya bayyana limami na goma wato ainihin wato sha biyu wanda ake cewa muhammad ibn hasan al-askari wanda suke cewa Limamin mahadi al muntazar ba mahadi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi magana akan sa ba don mahadi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi magana akan sa wato shi annabi ya ce sunansa irin nawa ne sannan sunan mahaifinsa irin sunan mahaifina ne kenan zai zama sunansa muhammadu dan abdullahi to shi kuma wannan sunansa muhammadu kamar yadda suka faɗa an samu muwafaka amma babansa ba abdullahi sunan shi ba sunan babansa hassan askari limamin yan shi'a na goma sha ɗaya matsalar da aka samu su yan shi'a daga cikin abin da ya tallata da shi'a akwai tasarsulul imama wato dole zama akwai lima a wajen yan shi'a ba a jihadi sai akwai lima a wajen yan shi'a ba a sallar juma'a sai idan an samu limami kamin a sallar juma'a da sauran abubuwa da dama to sai ya zama na kuma kaji da su kowane liman babban ɗansa miji shi zai zama liman na gaba idan shi ya mutu to haka abin ya ta gangarowa har zuwa kan hasan da askari limanin su na goma sha daya. sai ya kai rashin sa'a juya ne baya haihuwa gaba ɗaya matansa babu wata taɓa ciki balle ta haihu sai ya zama ya mutu to yanzu rukuni shi a mafi girma ya kare to sai suka rasa yadda za su yi sai aka kirkiro wata kariya sai aka ce ai yana na amma dan nan karami ne dan wani ya je ya shige karkashin wani rami a nan ne yau ya yi sama da shekaru hannun biyu a cikin rami yau ya yi sama da shekara dubu yana da yana cikin wannan rami wai amma nan da zai fito kuma kafin ya shiga ramin sai da ya ɗauki ƙur'ani na gaskiya sannan ya shige ramin da shi ya ba duniya ba ƙur'ani na gaskiya duk ƙur'anin da yake hannunmu sau ki buhu ne ba ƙur'ani na gaskiya ba a wajen yan shi'a sai da ya fito daga ranar da za a samu qur'ani da gaskiya bakin ranar kuma sun haɗa mutum kullum zai daina ya ce uku oh, rusu aljanna za mu fartaka fito Allah ya daga wata fitowar ka in ya shiru sai ya bari sai gobe sai ya ƙara daga nan sai jibi haka haka in ya mutu sai ya sa wani shi kuma sai ya duka daga nan yau sama da shekara dubu abin da ya shiya suke yi na har yanzu kuma limamin bai fito ba to a ƙa'idar su wannan limamin zai bayyana nan gaba idan ya bayyana nan gaba kuma daga cikin abin da zai yi zai tono aisha daga kabari a yi mata haddin da annabi ya gagara yi mata sannan ya hukunta dukkan sahabbai wayanda suke sai da a yi mushin mulki dukkan su sai ya hukunta su a rana daya zai kashe sahabbai masu yawan gaske sun mutu ma sai an tado su ya kara kashe su wai abin da zai ci gaba da yake nan wannan shine aqida da in shi'a suke da ita kan aisha radiyallahu anha shi ya sa a ranar ashura sai su samu akuya su daura mata zari su rinka jifan akuya da duki sai ta mutu wasu na jifan aisha ne domin ta yi aure ta yi zanaba a mata haddi ba to bari su ci gaba da jifan ta wani dutse su su mata haddi akuya bata ji ba bata gani ba a rinka mata rajamu da duki sai ta mutu Allah ya isa Allah sai ya sa ka to wannan shi ne aƙidarsu kuma daga aƙidarsu wannan limamin wai ba zai bayyana ba sai da da ruwa ya cika kasa wannan ne dalilin da yasa yanzu haka a kowace shekara a bajin da gwamnatin kasa kirani akwai makodan kuɗi da take warewa amfanin kuɗin shine su matasa su rike yin zina da sponsorin din yan luwaɗi wai a yi ta zina da luwaɗi da mutsara da shekartaka duniya ta shekara da zina da luwaɗi wai wannan ne zai sa wannan limamin nasu na ainihin wato goma sha biyu wato ya bayyana ana da gafarta mana to jifar mace kamammiya ba ma aisha radiyallahu anha ba babban laifi ne a musulunci shi ya yasa aka ce wallazi ne ya nuna musala wayanda suka je duka targagun mata sun malam ya atu bi arba'ati shuhada sannan ba su zo da shaidu guda hudu ba shaidu na guda hudu dole sai ya zama kowanne a cikin su ya ga abin da ya faru da idanunsa a wajen imamu mali dole sai an zo da su a majalisi guda daya sun ba da shaida a lokaci daya kuma za a haɗe su a waje sai a shigo da guda daya a ce mai gani ya ce na ga wani da wanci suna zina a ce ya ga su ya ce na ga su a tukutura na ga shi a saman da na ga alawarsa cikin alawarsa da yi daidai lokaci da za a wuri da za a sai a kuma shi da wannan sai a ci dole da dalilu sai shi ma ya ba da irin wannan sai a auna da wata a cikin gidaje ba inda aka samu kuskure idan shi ya ce kan gado wani ya ce a kan jira to an samu sabani da ta samu matsala dole sai ya zama shaida ta su zai daidai idan ya bayar sai a ci dole da uku shi ma ya ba da ya a ci shaida ta yi da kawai nan sannan sai a ci dole da hudu sai ya ba da ya idan mu da uku duka shaida su ta zama daidai amma na hudu sai shi da ta saba da wayan to da wani ne da labarin da wayan guda ko su zama da jiya ko ma za a kada musu guda da tamanin tamanin a cikin mutane su sanye da gare su wanda ya da kenan rukunin ta hanyar shaida abu ne da ke da wahala don dama musulunci ba ta da ba su kawai ya yi ake yin wajen nasa to abin da musulunci bai so ya zama cewa al'umma ta kai ga ana yin misali a wajen na a gani to wannan shi ne abin da shari'a musulunci take so ke ce ke ta ta kama so gidi amma sauran malamai sun ce ko da an kawo wannan shaidar yau an kawo wani gobe an kawo wani jibi an kawo wani gata shaidar ta yi matuƙar an sami su guda ko sun ba da shaidar shari'a amma imam malik majalisi a daya dan kan wani ne koma ya ba da labarin abin da ya faɗa su dai yake da labarin su yadda za a iya cutar da wani mai da ya gani ba ana kada ya samu dace an samu mai wannan kasa ne a zamanin da ya na da ya na faɗi kasa ne mu yana yin juma da wani na yin a kuma kanta mutane ne guda biyu makwabta gidan wannan na gidan wannan kuma ma mutum ya da su akwai sabanin sa ta buɗe kofar wancan bayan kuma kofar ta a kan waje sai suka ga shi da da wata mata su da waje sai shi kuma a karar sai ne ya ce yau Allah ya kaima ya kama mugira ya yi zuwa ga shi yana lila da wani sai ba da su wata mata ita kuma matar su zan ya ce ta kan je wannan ya da ake magana a kansa saboda haka bayan yau da kudu da ake tare da su sai suka ainihin bayyana cewa eh babu shirka babu shirka nan take su ta shi mu je wajen khalifa aka ji aka fada wa da Umar radiyallahu anhu karshe aka ji aka kira wato ainihin wato shi ya ibn shuba aka zo da shi aka ce ga tuhuma an dawo a kanka cewa iska ta buka kofar ɗaki ba an ganka kana zina da mace mace ana faɗin wannan mugira ibn shuba ce ina da kuma wani yin ta'addanci ne ya kai su har su ne na yi da kwace da ma ta iyalin da ake cikin gidana to yanzu abin da ya zo su ba ya na farko zo zai ba shaida ya ce ya eh, gan shi yana kwace da wanci kuma na gani kamar masaki a cikin zargu na biyu fa shi ma ya ba shaida irin wannan na uku fa shi ma ya ba shaida irin wannan da kula da zo kowa a sashen kula da tamanin tamanin sannan haka kamar ya yi tsanani sosai amma shi mutum malamai sun ce da ne saboda mutunci da ya ke idan ba mutunci ba za a kira shi shi yasa duk abin da ba mutu ba yana da mutunci ko bai da mutunci ko ba haka ba yanzu mutum na kuma yana gudun da mutunci mutane da zai duka da lafiya kuma akwai sakarci a cikin wani da lafiya yau me ya kawo cewa abu ba da mutunci saboda duk abin da ba mutu ba a dangata shi da mutunci shi yasa mutum ne ya rantasa in bai da mutunci sai ka ce wani ba mutu ba ne da aka ce wani ba mutu ba ne ya ce ana da wani ko mutu a'a mutum amma da ake da aka ce ba mutum ba ne abin da ake nufi shi ne baya da mutunci domin mutunci shi ne ya bayyana mutum ya zama mutum so mu ya zama ba a yi ruhani idan ka ce ka yi kowa da ya kuɗa shi karka da karka tsoro wato mutum duk yadda ake neman mutum ya yi me ake nufi abin da ake nufi shi ne mutum yana yi yana da mutunci to a bisa wannan ne sa shari'a musulunci ta ɗauki matakai masu zafi masu ƙwarin gaske kare mutuncin bayan Allah yadda zai zama ba a rinka amfani da kalmar fasikanci ana zama ta da rami mutane ba saboda haka yana da hadari bayan da ke mutum ya wuce ka ce ka zama mutum a nan wallahi ba ku shira a wasu zuciya da kulala in ma shira ba wasu rubuta ta nan ba mai fara kan mutum ka tuwa ba to kana cikin matsala kwarai da ke don ka cewa an samu sabani da kanin ba a rai cewa kan da ke wato criminal case ne ko civil case bambanci da ke tsakani ya ɗauke shi a matsayin criminal case ya zama haƙƙi ne na Allah idan ka aikata idan ka tura Allah zai ke zama ta maka waɗanda suka ɗauke shi civil case to ko ka tuba Allah zai iya zama wani ba haƙƙi ne na Allah ba haƙƙi ne wanda ne ba kasa ne sai ka je ka ne ya fi a wajensa ya ya ne maka kafin ka ne bi ka fara Allah Allah ya gafar ta a sannan kuma kashi na biyu waɗanda suka kake shi a matsayin criminal case idan kai wa wani idan ka ya ji yana iya sa a kawo ka yi maka haɗi ko da wanda kai wa kasafin ya kawo ƙarar da kuma kawo ƙarar ba amma wani ma da suka kake shi a civil case idan kai wa wani tallafi ko da alƙali ya ji da kunnansa to wannan bai wadatar ba ba da ma ya ma hukunci sai wanda kai wa kasafin

cikin malamin musulunci da ya magana sai ya ce wannan alhali da yi guda ɗaya ya yi kurakure guda bakwai ya yi kurakure guda nawa kurakure guda bakwai a jira ya ce na farko ya taso daga ofis da gida sai ya samu sabon da sai ya rabu a ofis wannan kuskure ne a kayan da shari'a musulunci yayin da ka dawo daga wajen aiki kan da ya zafi kafin ko an samu sabon da sai ya rabu shi sai gobe ya kawo amma yanzu koma wanda ka yi bayan kuma wanda ko ya tsagara ko ya gaugawa a wajen zartar da hukunci karshe ka da cikin wata kwakwalwa ko ta kasa zama ya ce kuskure da farko kenan ya ce kuskure da biyu ya kama ta ya yi ta mata hali ba tare da an kawo kara ba alhali ta ke sirri da sai sai shi ma ta ke ne ya kawo kara kafin a gane ya hali an samu kuskure ba biyu ya ce sannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuqamu hudud fi masajid ba a da haddi a cikin masallaci har sa mun sura ba ya ce na yi mana da ya huda ne a ka'ida ya ce ibn zani ne ai eh, na mata kuma da tabani ya wadatar ba za a mata kuma da tabani su ba har sa mun sura ba ko kuma su kusure da da yi sai a sai a bari sai ta samu sauki ta mutu sannan sai a sake dawo da ita a ƙara yi ta gobe da tamanin a samu kusurewa idan da sannan ya a cikin da tsaye a ƙa'idar shekara musulunci idan za a yi wata hajji na kuma za a zaki mata ba za a a cikin da tsaye ba an samu kusurewa shi na bakwai ya mata ba musulunci ne zai yi da limani idan akwai muharramanta a wurin su suna da adalci da za su je da wato zai su sake daura mana amma ya yi mata a daidai lokacin da ba ta musa ya ce shari'a kwana daya ya aikata himma himman kurakurai har guda kuma ya zai a kwana daya da nan wannan shi ne nuna sarkakiya da wahala da ke cikin gudanar da shari'a musulunci tana bukatar natsuwa tana bukatar ilimi tana domin a tantance wanda zai iya gudanar da shari'a wato ainihin ta musulunci shi ne aka mafarki da suka yi ce da zai da muna da musulunci sun ma cikin harba a cikin mata ni fatan ziyara ana yi wasu malama suka ce a wannan zai wadatar ba sai sun zo sun kai da kansu sun ce wani da muka ce ya yi na ƙarya muke yi saboda haka mutuwa ya yafe mana da mana da ya yi a wadana wannan ya ce ba wata da umar rajin da ba domin mutane mutane da suka yi rasa duba gida da yin shura suka yi da kansu saboda haka Allah ya ce wanda ba ce da bai da kansa ba shi na kuma karanta wannan ya sa sai na wani ce ba za mu sake karɓar shaida ba iya rayuwarka sai na da kai kan da kuma na mu sake karɓar shaida ba wannan shi ne ma'anar wala ta ba zuwa mu shahadatan abada Allah ya ce wa ulai wa hum fasiqun sannan wannan su ne masu dai ma'anar masu dai ai khaliduna ala ila wa'in suka fita daga cikin wa Allah ne Allah ya sai dai wanda suka tuba min ba da zalika in kalle ka in kalle ya ce bakin ji da gari mutu ba an gara yi amma da ana sai da yi da kai kalle sai ce wallahi ne da aka yi a nan ce biki shi da wallahi da shi musulunci shi shi yayi da zai whatever I am absent you, you take care of my beautiful wife za su suka zare su a yi ba hijabi wata ba wata kila kanta ba da gabaɗe wata ba wata kila an yi da ɗinki da ake ce zomi wa ce wanda ake ce wa ɗika akwai wani ɗinki ne mata ke su ce masa ɗika gaye wanda nan gaban za a hafa ne shi gaba ɗaya rabin kirjin da rabin mamanta duka yana waje ta zo tana zuwa tana zuwa musu abinci su kuma kowa ya kuɗa mai yanzu sai ka ce maye su kuma ba da take kallo ba su ne ke kallo wai ka suna kallon ko ba sa kallon ta ba ta ta ba in yana kika kallon da ka su kuna maka yi wai sai ne ka ta ta ta a kira da ta ta ta ta su wani ta sai a ne ce a yau ne ya ce kuma Allah ya yi in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ai wannan ba da ba wancan da ibn Ali ya haro sai ga abu ya tare da shi mutum mata saboda haka nan da ke sai ta ne sa ya su asibi ba ne sai ce mata kaga abin da kake tsoron da Allah kake magana mata mamaki yau ga shi ya faru da ni ya ce zai faru da ni ya ce na ji na samu shari ibnu sama yana yin zina da matata wato kauta da ido da kuma gani asibiti ba ce

shi na ke balle kishi ranar ne kawai ya ga sharif ya kura mun ido ni ma ta kalle mun da gaskiya a nan rubun da dai ba ya kura mun ido ko ni ko shi ya gani to wannan kallon da ya rera mu shine mata bata masa da yin zaka kishin da ya zawo ya har aka kai matsayin da ya zo ya ce ya gashi da da amma ba gaskiya ba matan su da cewa su yi zina wala ne mutum da kuma fada alhali ba su da shaida illa a musu sai su karanta su su kada suka ba su shaida da wato wato wato a kan wannan Allah ya ce ba shahada su a to shaida ɗaya daga cikin su shahada billahi zai yi shaida guda Allah cewa inda kullum da lalle shi yana cikin masu Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su lokacin sallar al'asar da aka yi sallar al'asar aka kira jama'a a masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu yadda ake ihani yadda ake shine shi mutum wanda yake bin matarsa da zina ko kuma tana da ciki yace cikin ba ta shi bane kamar yadda wani lura da dani yace wannan ciki ba a cikin sa bane to shaida guda zai yi zai ba da shaida da hudu da Allah kuke sarki ne cewa abin da yana gaskiya ne magana ya gama da matarsa da na ko cewa wannan ciki ba ciki da bane zina ta samu cikin kuma tun daga lokacin shi ne kara da ta ba to bayan ya yi wannan kuma sai ya kara da gaba shine wal qanza anna la'nata Allah alayhi in ya ya kasance cikin magarita wato yadda za a yi na samu yin wannan kes shi ne an yi a masallaci ake yi shi a ina ke yi a masallaci masallacin ma masallacin juma'a idan a mutane da abin ya faru to in za a yi cewa mata ta wuce za a wani ke nuna ta ya ambaci sunanta kuma ya ya nuna ta na ganta da yake wula tana kuma lallai abin da fara da gaskiya ne sai a gani shi da ya sai ya zama da jawa ina shaidawa ta Allah lalle ta wuce ga ta a kira sunanta ya ce wani na cikin da take da shi ba da abin da na faɗa da iyali an ba biyu sai kara da uku ce ina shaidawa da Allah lalle mata ta wanke a wata sunan da kuma yi ta tun daga nan sai nan zinar ta samu wannan ciki ba ta saduwa da ita ba zuwa yau kuma ta lalle abin da na gaskiya ne an ba an samu sai kara rantsewa gani da ido na da kumina na gani da ido na kamar buga a cikin rijiya kamar matsayi a cikin tarbin kwani tana zina kuma nan da faɗa ne ko da ya ce ya ce da Allah an samu su nawa sau hudu a nan sai ce kuma idan ana abin nan da faɗa ƙarya ne ba gaskiya ba ne to Allah madaukin sarki من الأعلام اللي تجيهم هذا عجبني الرعب أثر من الرعب في هذا شو بلاقي مبالغ يا أيها المبالغ وعلمتي يا Yeah. wanda ne ciki na ba a lokaci sai a masa haɗi kula da amfani imam na shari'a ta ba za ka masa haɗi ba domin ma ta ce ana yin haɗi ne da kai wa wacce ba matar da ba za ta yi abin da za a yi kuma ce ita ba ta ita kuma sai ta ce ina ba da Allah lalle ni ba mun ya na ya wuce mijin da wa da zai fada kariya yake yana cikin makarita alƙali ce ya ta sake cewa ina ba da Allah lalle ni ba mun ya ya wuce wannan cikin cikin sarki ɗan da ke ciki na tashi sai a ce biyu sai ta kare cewa ina shaidawa da Allah hana da yawa kuma mijina muna kwanciyar aure da shi a ɗan samu wani ɗan abin da ya faɗa ƙarya ne ta ƙara cewa na hudu ni ma mijina ce ya mutu na shaidawa da Allah da mijina ya ce ya ni na zina ba gaskiya ya faɗa ba ƙarya ya yi shi na shi wata ne ba an samu na biyar zai ce in ta yi da ya ko shi hada ya kamar a kai sai ta kuma da magana da ta fahimta magana a wuri kare karatu shi ne na wani yawo bai da bukatar ya ce na sake ki wasu malamai suna ganin cewa alƙali ce na raba auren wasu malamai suka ce a ba wasu wani ba bukatar alƙali ya ce ya raba tana dole yin wannan shaida suna kammalawa shi ke na aure yaro tsakanin su ba kome da duk duniya za su kare sauran mutum biyu daga shi sai ita mai su sai aure ba da nan ba su wani a tsakanin su ɗan shi bane amma in kana da wani ce mata mutum zai jira ɗan da babu da wani kira shi zina ɗan ya samu kariya ita ma ta samu ne ta samu kariya shi kuma sau da wani zai yi da shaidar da bayar da ubangiji shi kuma ba za a yi masa juna da kasafi ba sauran maza kuma sai an jirma Allah ta haka da sauran rika malamai suka ce an kammala wannan a cikin masallaci to daga masallaci idan shi aka ga wannan goma to yawa sai ka ga wannan goma alamu a yi fara ne ke nan sai da to ne to manzo Allah a alaihi sallam sai ya sa shi wannan bayani nan da ake wato shi wani rajani ya yi wannan shaida ya kuma kira wannan ana kashi na yaji aka ce sama ita ta ba da shaida guda hudu da ta zo na ƙarshe za ka kira fushin Allah a kanta sabai suka ne suka ce to ki sani ba kin faɗa fushin Allah ya wani ma'abi sai ta ji shuka na daga kamar tana so ta ce abin da ya faɗa gaskiya ne sai ji shuka sai wani da ya yi da sai ta kuma gani ta ce kai ba zan kunya ta yan kwana ba su zama gidan mu a yi abin kunya a zuwa ƙarshen rayuwa sai ne kira fushin Allah a wani ku ci sana wa kuma zai a kaina shi ke da yake kuma za a daga na aka sallame su sai maza aka sallama da zai ce ta haihu ku duba jariri in ya zo da sifa kaza da ma kaza to maganar da kuma a da ya faɗa gaskiya ne ba a dan shi bane dan shi amma in ya zo da sifa kaza da sifa kaza to kai ya yi ma da kanta da gaskiya dan shi ran da ta haihu aka ce in ka so to ba dan kowane mutum a da zai ba ne dan zina ne shi ne wani matan ciki da ta samu ba a yi wa ba ne to amma duk da ka fita ne ga ne rani babu dama a kira shi zina ita babu dama a kira shi ba zai ya sai dai a ci zaman da biya haka shi ya sa malamai suka ce hannu za a yi rani shi na miji da biya wannan shaida guda hudu yayin da kira da aka kansa to malamai suka shata da dukkan baki a ce ka yi taka a ranar da za ya shi a jiya ya ce gaskiya ba zai ba to sai a wasu kula da kasar in kuma ya ba ya wasu a aiki ne sai a dokar ta ita ma ya yi wannan ga za ta yi da sai a daga ta ita ta duba in kina kushin na da kushin na da ya tabbata a kai idan ta dakata sai a yi mata hukuncin adadin zina shi ne a jirgin idan ba ta dakata ba kuma ta wuce gari shi ne da ali ya tabbata a kani wannan shi ne a rubuta halatun billahi innahu jahiliya sai Allah ya ce ka ibada rama bai da rawa da azaba za a tumbuɗe azaba da barinta an da shaɗa amma a shahadatin billahi shi ne ke shaida shaidar ruwa da Allah tasirin da muka faɗa a baya cewa inda mu mai da kafiri lallai mutum da yana cikin makaita abin da ya a yi rajul sa'id ya a cikin masu gaskiya sai a ce ya a somebody